Bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin tena ya fara watsa shirinsa na daren yau talata kuma tare amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wanda gabatar da muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau mu masu sauraro isoshin rayuwa lafiya sai da kula da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma tara ga watan yulin shekara ta dubu biyu da biyu wanda ya daidai da ashirin ga watan zulhijja na shekara ta dubu da da da hudu arba'in uku hijira kamariya masu hare kun san cewa shekaru sittin da da suka gabata ranar irin ta yau wato goma tara ga watan yulin shekara ta alif sittin 1961 kasar kuwait ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan burtaniya kuwait dai ta kasance wani bangare ne na kasar iran a lokacin mulkin sarakunan hakamanshi a kasar iran amma a cikin karni na goma sha shida miladiya fiye da shekaru 400 kenan da suka gabata rawan portugal suka kwace iko da yankin na kuwait ta fitar da shi daga iran sai dai a cikin karni na goma sha bakwai da kuma na goma sha takwas yankin ya koma karkashin dalar usmaniya amma cikin shekara ta alif ɗaya takwas da casa'in da tara turawan ingila sun kwace iko da kuwait daga hannun dalar usmaniya bayan wani lokaci da aka gano rijiyoyin mai a yankin kamfanin birtaniya da na amurka sun ci gaba da ƙara faɗaɗa ayyukan su a cikin kuwait domin kwasar ganiman ɗanyen man fetur da ƙarshe da yankin kuwait ya samu 'yancin kai ya kuma zama ƙasa mai cin gishin kanta a ranar tara ga watan yulin shekara ta 1961 da ƙarshe masu sauri kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha tara ga watan yulin shekara ta alif ɗaya tara saba'in da tara jin jihalin mutanen ƙasar nicaragua ya kai ga samun nasara kafin haka dai shugaba sumozo ɗanka makariya. kuma dan koran amurka shine kan kujerar shugabancin kasar wanda ya fara mulki tun shekara ta 1967 amma 'yan tawayen kasar wanda suka kafa kungiya mai suna sandanista tun a shekara ta 1963 sun fara yaduwa zuwa fadin kasar a karshe da a shekara ta 1970 gwagwarmayar kungiyar ta fara samun nasara sannan kuma suka sami nasara ta karshe rana irin ta yau a shekara ta 1979 bayan da suka kwace iko da birnin mamaguwa babban birnin kasar kuma tsohon shugaban kasar ya tsere zuwa amurka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 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. labaran duniya farko muhimman kanin su. Kaiwa a ƙasar Siriya hari zai amfani 'yan ta'adda ne kuma zai iya cutar da yankin baki ɗaya. Fitaccen ɗan siyasar nan na ƙasar Nijiyar Sunusi Jaku ya rasu a jiya Litinin. Gwamnatin Najeriya ta ƙaddamar da sabon kamfanin mai na NNPC mai zaman kansa a ƙasar. an binciki jagoran 'yan adawa na kasar tunisia ganushi da zargin tallafawa ta'addanci yanzu kuma ga cikakkun labaran kaiwa kasar siriya hari zai amfani 'yan ta'adda ne kuma zai iya cutar da yankin baki daya jagoran juyi musulunci na kasar iran ayatullahi imamu kamna'i a lokacin wasu shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan a ziyarar da ya kawo a nan kasar iran ya faɗi cewa duk wani harin soji kan arewacin kasar siriya kai tsaye zai cutar da kasar turkiya ne da ma yankin baki ɗaya sai dai zai amfani 'yan ta'adda ne kawai haka zalika jagoran ya ji da mahimmancin ƙara yin aiki tare tsakanin ƙasashen biyu musamman a ɓangaren cinikayya kuma ji da cewa gwamnatin yahudan sahayuniya ita ce umar haba'isin haddasa duk wani rarraba tsakanin ƙasashen musulmi ya ce makircin amurka isra'ila ba zai iya dakatar da yunkurin 'yan gwagwarmaya ba a falasɗinu har ila yau a ganawar tasu jagoran ya bayyana cewa batun yankin falasɗinu shine a sahun gaba a duniyar musulmi ya ce duk da goyon bayan da wasu gwamnatoci suke ba wa gwamnatin isra'ila amma al'ummominsu suna nuna adawa kai tsaye da gwamnatin a nasa bangaren shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya faɗi cewa Turkiyya tana adawa duk wani takunkumin rashin adalci da aka sanya wa kasar iran kuma tana goyon bayan kasar iran a tattaunawar da ake yi na rufe da jajeniyar nukiliya da aka cima matsaya a kai kuma yana karfa gwiwar kamfanin kasarsa su zuba hannayen jari a kasar iran fitaccen ɗan siyasa nan na kasar niger sunusu jaku ya rasu a jiya litinin a Nijar ana alhinin rasuwar fitaccen dan siyasar kasar Alhaji Sunusu Tambari Jaku wanda Allah ya wa rasuwa a jiya Litinin 18 ga watan Yuli a birnin Yamai na kasar Nijar ya dan shekaru 82 a duniya. Marigayin na ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasar kasar kuma masanin tattalin arziki inda ya kwashe shekaru goma sha ɗaya a gidan yari. Jaku ya fara gwarmaya tun yana ɗalibi a jamhuriyar Nijar, gwamnati da ya ci gaba da yi ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ɗaliban Afirka da ke karatu a Faransa. Ya yi kaso da dama sakamakon jajircewarsa domin samar da tsarin dimokuraɗiyya da kuma kare haƙƙin ɗan adam a shekara ta 1970. A cikin shekarun da suka biyo baya Jaku ya rike mukami da dama da suka da ɗan majalisa, minista da kuma ya ba wa shugaban ƙasa shawara mutane da dama ciki da a ciki da wajen kasar sun nuna jimaminsu game da rasuwarsa ciki har da shugaban ƙasar Nijar Bazum Muhammad da tsohon shugaban kasar Muhammadu Yusufu. Iran ta yi watsi da Brazil da Isra'ila ta yi tare da bayyana shi a matsayin yakin kwakwalwa. Kakakin ma'aikatar wajen ƙasar Iran Nasir Kan'ani ya mayar da martani game da Brazil da Isra'ila ta yi kan kasar Iran a baya-bayan nan tare da bayyana shi a matsayin yakin kwakwalwa. ya ce isra'ila ba ta da ƙarfin za ta iya tunkarar kafin sojin ƙasar iran a ranar lahadi ta gabata ce babban hafsan sojin isra'ila aviv kohabi ya ce wajibi ne isra'ila ta ɗauki matakin soji kan shirin nukiliyar ƙasar iran kuma wannan ya zo ne bayan da shugaban amurka joe biden ya sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakaninsa da isra'ila kan ƙasar iran tuni amurka ta bayyana cewa za ta bari iran ta mallaki fasahar nukiliya ba a dai lokacin da jagoran juyi musulunci na iran sha maimaita cewa shirin nukiliyar iran na zaman lafiya ne inda ya fitar da fatawa da ke tabbatar da haramcin mallakar makamin nukiliya a duniya daga ƙarshe ya nuna cewa yunkurin da biden ya yi na kafa rundunar yaƙi da iran a ziyarar da ya kai a ba bayan na gaba tsakiya bai yi nasara ba saboda ƙasashen yankin ba su amince da amurka ba to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin Tehran. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da sabon kamfanin mai na NNPC mai zaman kansa a ƙasar. Watanni sun bayyana cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da sabon kamfanin man fetur na ƙasar mai zaman kansa wanda zai rika aiki tamkar kamfanoni masu zaman kansu wanda ba na gwamnati ba kuma tuni aka sanya hannayen jari da ya kai miliyan 200 da yake kaddamar da sabon kamfanin na nnpc a yau talata shugaban ya ce daga yanzu kamfanin zai daga da ayyukansa da kuma tafiyar da shi ne kamar yadda ake tafiyar da dukkan kamfanonin 'yan kasuwa ma zaman kansu kuma daga yau an canza wa kamfanin alƙibla ya koma na masu zaman kansu a cikin watan satumban bara ne a kammala canza sunan kamfanin na nnpc zuwa kamfani mai zaman kansa bayan da shugaban kasar ya sanya hannu kan sabuwar dokar man fetur ta pib inda tashi daga kuduri ta koma doka ta PIA daga yanzu ana sa ran NPC zai rika samarwa da kansa riba kamar sauran kamfanoni ba tare da sa hannun gwamnati a ciki ba. An binciki jagoran 'yan adawa na ƙasar ga Gannushi da zargin tallafawa ta'addanci. Watanni daga ƙasar tunisia sun bayyana cewa shugaban babban jam'iyyar adawa ƙasar ta Tunisia ai masa tambayoyi ne a gaban hukumar yaƙi da ta'addanci a ƙasar kan zargin da ake masa na yin almundana da kuwa dan baitulmali da tallafawa ta'addanci ta hanyar daukar nauyin ƙungiyoyin ba da agaji wannan zargin da aka yi wa rashid gannushi yana cikin gwamman zargin da aka yi wa manyan jami'an kungiyar adawa ta annahda da aka rufe asusun ajiyar su na banki a farkon wannan wata da ya gabata tun da kungiyar ta yi suka game da zarge-zargen da aka yi mata na karkatar da kuɗaɗe da kuma tallafawa ta'addanci a shekarar ta gabata ce ka'is sa'id shugaban ƙasar tunusiya ya bi saurantar dokokin kasar a cewarsa wajibi na kubatar da kasa daga matsalar siyasa tattalin arziki da hakan ya fuskanci mummunan wato suka daga bangaren 'yan adawa ta da bayyana shi a matsayin mulkin kama karya. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara. Madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne a kan wani taro da ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin Afirka ta yi. a makon da ya gabata da ta tattauna batutuwa da suka shafi kasashen da aka yi juyin mulki a yammacin afirka da kuma ɗauke wasu takunkumi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin rai gudana. to shugabannin kungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka dai wato ecowas sun yi wani taro a kasar ghana domin tattauna da kuma yin bitar matsayar da suka ɗauka a baya A kan wasu ƙasashe guda uku na nahiyar saboda juyin mulkin da aka yi a cikinsu waɗannan ƙasashen da su ne mali burkina faso da kuma gini kan ƙasar mali masu taron a ghana sun ɗauke takunkuman da aka ƙaƙaba mata sun kuma amince da wa'adin da gwamnatin riƙon ƙwarya ta soja ta wannan ƙasar ta burkina faso ta bayar sun kuma bai wa ƙasar gini ƙarin wa'adi na wata ɗaya domin ta gabatar da jadawalin da zai zama an tsara yadda za a koma kan turbar demokuraɗiyya kuma ya zama karɓaɓɓe a wajen wannan ƙungiya. a yayin wannan taron na kasar ghana an zaɓi shugaban kasar gini bissau umaru sissoko imbalo a matsayin sabon shugaban kungiyar ta kasashen yammacin afirka tattalin arziki shugaban cibiyar kungiyar ta kasashen yammacin afirka jean claude kasi bro ya bayyana cewa shugabannin kasashen sun kulla yarjejeniya da bamako wacce ta yi musu alkawarin cewa za ta koma kan turbar demokuraɗiyya tare da cewa ƙungiyar ta ci gaba da dakatar da ƙasar ta mali daga kasantuwa memba a cikinta wato da jingine kujerar ƙungiyar sai dai kuma a lokaci ɗaya an kawo ƙarshen takunkuman da aka ƙaƙaba wannan ƙasa wato za a ci gaba da hulɗa da ita ta fuskar tattalin arziki da wasu bangarori da dama illa iyaka dai ba za ta aika da wakili ko kuma wakilin ta ya zauna a wurin taron da kungiyar take yi ba shugaban kungiyar ya kuma kara da cewa an ɗauke takunkuman da aka sanya na jingine hulɗar diflomasiya da ƙasar ta mali don haka a halin yanzu kasashe goma sha biyar da suke mambobi a cikin wannan kungiya suna iya sake farfado da alaƙa su ta diflomasiya da bamako a cikin watan janairu na wannan shekarar ne dai ƙungiyar ta kasashen yammacin afirka ta tattalin arziki ta ƙaƙaba wa kasan ma da takunkumi saboda tsarin da ta bijiro da shi na kafa gwamnatin rikon kwarya mai tsawon shekaru biyar sai dai bayan wato tattaunawa mai tsawo an cimma matsaya a kan cewa za a yi zaben shugaban kasa a cikin kasar a watan fabrairu na shekara ta 2024 wato nan da shekaru biyu masu zuwa gabanin wannan zaben kuwa na shugaban kasar za a kada ƙuri'ar raba gardama a kan sabon tsarin mulkin da za a bijirowa da al'ummar kasar dangane da ƙasar burkina da take a ƙarƙashin gwamnatin riƙon ƙwarya ita ma tana da saɓani da ƙungiyar ta wato tarayyar afirka a gefe ɗaya sannan kuma da ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka tattalin arziki sai dai ta gabatar da nata shirin na yin ƙuri'ar raba gardama a kan sabon tsarin mulkin ƙasar a watan disamba na shekara ta 2024 sai kuma zaben shugaban ƙasa da za a yi a cikin watan fabrairu na shekara ta 2025 hukumar ƙasar burkina faso ta gabatar da wani sabon shiri na gwamnatin riƙon ƙwarya wanda zai ɗauki tsawon watanni 24 wanda ya fara ne daga ranar ɗaya ga watan yulin nan gwamnatin ƙasar ta burkina dai ta bayyana cewa a halin yanzu an saki tsohon shugaban ƙasa rock mark christiana kabore da ake tsara da shi tun bayan juyin mulkin da aka yi dama dai batun sakin nashi yana cikin bukatun da kungiyar ta kasashen tattalin arziki ta yammacin afirka ta daɗe tana son ganin masu juyin mulkin sun yi to yankin sahel da wasu daga cikin wannan kasashen da lamarin ya shafa suke ciki yanki yadda da yake fuskantar kalubale mai yawa da suka hada da tsaro sauyin yanayi da hijiran mutane zuwa wasu sassa na duniya sai dai da yake batun tsaro aka fi ji da ganin tasirinsa fiye da sauran matsaloli duk da cewa su ma sa da ƙarfi sai zamana shine ake magana a kai ga misali a cikin wannan yankin ƙasashe irin su mali babban matsalar da suke fuskanta ita ce ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suka tsananta kai har-hare a cikin ƙasa kamar burkina ana fuskantar wannan irin hare-hare na 'yan ta'adda to waɗannan ƙasashen biyu da suke cikin waɗanda ƙungiyar yammacin afirka ta tattauna a kansu saboda juyin mulki a lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasashen ɗaya daga cikin dalilan da masu juyin mulki suka bijiro da shi shine ƙoƙarin da suke sanyi na daƙi da matsalar tsaro da ta'addabi ƙasar da ta'addanci wannan yanayin da yankin ya shiga ta fuskar tsaro ya baiwa faransa da ta yi mulkin mallaka sake komawa ciki da ƙarfin gaske ta kafa rundunar da ta hada nata sojojin da na waɗannan ƙasashen ta kuma gaito hatta wasu ƙasashen turai inda suka girke sojojinsu a ciki runduna mai sunan barkhane wacce aka kafa a ranar 1 ga watan agusta na shekara ta 2014 tana da sojojin faransa 5,000 a cikinta sai kuma na sauran kasashen afirka biyar da su ne burkina faso chad mali murtaniya da kuma jamhuriyar niger to da fari dai sojojin faransa sun fara shiga cikin kasan mali ne tun a shekara ta 2013 inda suka kori masu ɗauke da makamai da suke a yankin arewacin ƙasar masu ɗauke da makaman da sun hada da ƙungiyar nan ta ansar wacce ta lalata wuraren tarihi masu muhimmanci da ke a birane da suka hada da tumbuktu da gao sai kuma ƙungiyar nan ta buzaye masu son kafa wato ƙasarsu ta azbinawa mai suna azwad da wacce nasarar da ƙasar faranta ta samu bisa taimakon amurka ta hanyar bayanai ya cusa wasu ƙasashen na afirka fatan cewa za su kubuta daga matsalolin ta'addanci sai dai bayan gushewar lokaci daga kafa waccan rundunar maimakon samun wato koma bayan ta'addanci a cikin waɗannan ƙasashen ya ƙara ƙaimi sannan kuma hakan ya kashe gwiwar ƙasashen musamman ma da dai jami'an soja don haka za mu ga cewa waɗanda suka yi jin mulki a cikin waɗannan ƙasashen sun kafa hujja da gajiyawar masu mulki farar hula wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta ta'azzara. ita kuwa ƙasar malima ta kai ga raba hannun riga da ƙasar faransa tare da buƙatar ta da janye sojojinta daga cikin wannan ƙasa abinda kuma ya faru kenan maimakon haka sai ta gayyato wata rundunar ƙasar rasha mai zaman kanta fanga domin a fatattaki 'yan ta'adda wanda kuma zuwa yanzu ana ganin nasarar da ake samu a ƙasa lamarin da wasu masu sharhi a gefe suke ganin cewa kasashe irin faransa suna cin moriyar ta'addancin da ke faruwa a wannan kasashen don haka ba su yin abin da ya dace wajen fada da ta'addancin a ƙarƙashin matsin lamba irin wannan da ƙasashen suke fuskanta da akwai buƙatar nahiyar afirka wato ta ƙungiyoyinta na faɗin nahiyar kamar ƙungiyar tarayyar afirka da kuma ƙungiyar yanki ta tattalin arziki ta yammacin afirka da su zamanto masu taimakawa domin ganin cewa zaman lafiya ya dawo wanda shine mai muhimmanci a matakin farko kafin a yi batu na wato dawowar demokradiyya. to ma sauraro anan za mu dasa aya saboda ƙwarewar lokacin shirin namu kafin mu karkare muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng/radio mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Hussein Satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin mika sakon gaisuwar ta'aziyya ga dukkanin al'ummar Nijar dangane da wannan babban rashi da muka yi na wato Alhaji Sunusi Tambar Jaku muna fatan Allah ya bawa zuri'arsa da iyalansa hakurin jure wannan rashi da fatan shi din kuma Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa. Assalamu alaikum biyo muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zifi ibrahim rogar malam shakar lako gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya kamar kowace rana dai ba mu rasa ta cewa a yau ma na shigo filin ne domin yi tsokaci kan haɗaka da ake yi tsakanin ƙasashen iran russia da sauransu muna fata wannan haɗaka ta cimma nasara duba da yadda turawan suka ƙudiri aniyar ganin bayan ta kowace hanya su ko da yaushe su suke nasara ko da yaushe su suke nasara muna fata sauran kasashe musamman ma na afirka za su fara tunanin dawowa daga rakiyar domin ta hanyar dawowa daga rakiyar su ne su kansu za su tsaya ma'ana kasashen namu na afirka za su tsaya da kafafun su da fatan kasashen mu na afirka za su fara tunanin tsaya da kafafun su maimakon dogaro da kafar wani don su tsaya da fatan kirana zai kai ga shugabannin kasashen mu na afirka mai magana na zp ibrahim rugarma zai shagar local daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. A yau ma na so ku sake bani dama domin isar da godiya ta a gare ku da taya dukkanin daukacin al'ummar musulmi murnar zagayowa ranar gadiyar wato ranar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nasabta fiyayyen halitta a kalifancinsa. Muna taya dukkanin al'ummar musulmi murnar wannan rana Allah ta ta'ala ya sanya alkhairi Allah ta'ala muna maka godiya da ka mu muka kasance a ƙarƙashin jagoranci ko amincewa da Imam Aliyu Amirul Mu'minin alaihi salam mai magana Suleiman Abdullahi Fala daga nan garin Fambeguwa na gode. Salamu alaikum radio Hausa Tehran mai magana shi ta tayar daga nan agada jamhuriyar Nijar ina so a bani dama in yi kira ga dukkanin manoman mu nan kasashen mu na Afirka musamman nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar duk duba da cewa wani yanayi da muka shiga na tsadar rayuwa rani guda an sha wahala to ya kamata abin ya zamanto makaranta ya zamanto karatu ne gare mu dukkanin kasashen mu na afirka ina so in yi amfani in ce idan an samu amfanin gona ya kamata a ce an yi tattalin shi an adana wannan albajajjaranci da ake yi da kaka wasu armamaki ba a tada su sai lokacin kaka sai lokacin da aka ce an hidda amfanin gona sai a yi ta albajajjaranci da abinci ba a lissayi da cewa dogon rani ake sha duba da cewa nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar fa mafiyanci noma guda ne ake yi cikin shekara guda ya kamata a yi lissayi da wannan san irin abubuwan da za a rinka yi a cikin wannan yanayi na rayuwa da ake ciki Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH. Mai magana ne na kwasan Talaba George Patiskum. Ina so ne amfani da wannan dama ni godiya da ga mai gima gwamnan jihar Yobe a bisa mataki da ya dauka da kuma kokari na tallafawa al'umma wanda gidajen su ya rushe a fadin jihar Yobe wanda ya collaboration da NEMA na Federal Government da kuma haɗin gwiwa ta karkashin jiha SEMA karkashin wakilcin Dr. Mahmud Goje. Mai girma gwamna mun yi godiya da kai kula da al'ummar jihar Yobe yobe wannan mataki naka da ka dauka wannan ya nuna cewa ka damu da talakawan jihar yobe sai dai kash akwai wani abubuwa da yake damun al'ummar a garin fatiskum wato matsalar hanyar magudanar ruwa da ke dogoni ward anguwar ramin ƙasa al'umma sun yi koke ta bangarori da dama daban-daban amma har yanzu an ki sauraron su mai girma gwamna muna jan hankali da cewa a dube su a tallafa musu a musu gyaran nan daga ƙarshen na maka fatan alheri ina maka addu'a da fata nagari. gari Allah taimake ka Allah baka nasara akan duk lamuran da ka sa a gaba da gasin talabijin francisco da kudancin jihar yobe tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio hiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin daganya mai nijar to aka ce lokacin abu a yi shi ni yau lokacin da abin da za mu yi lokacin damana ne lokacin ruwa ne mata ku san yadda kuka da yara ka a bar dauda cikin gida sha ka a dinga shan ana zuwa ana shan ruwa ruwa na tabki a tsarkake ruwan tabki a dinga shan shi kuma yaro a dinga sa shi cikin sabro kuma babban ma ya sa shi cikin gidan sabro kenan mata ja hankali da zamu muku kusayin da ku kai maza kuma ku sayi gidan sabro ku kai ma matanku likitoci a taimaka ma talakoki wanda suke cikin ƙauye sunana muhammadu dan bare bare shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to duba da yanayin da damana da muke ciki yanayin ruwan sama ba gaggautawa a gaskiya kamata shugabanni su sa ido da mayar da gwamnan jiha da ma masu hannu da shuni ya kamata a ƙananan mayar mayar ko kuma babban mayar dan Allah dan annabi su rika dubawa unguwa unguwa su rika ganin yanda ake zuba shara kan titi titi kan magudanar ruwa suna zuwa suna toshe ruwa mayar yana iya bakin kokarin shi amma gaskiya iya cikin garin da magarin ya kamata ya rika duba ƙauyukan garin da magarin gefe gefe sa ido a kan shi daga nan ne ruwan yake shigowa ya tattari ya taho ya zo ya cinye mutane gidaje ya kamata a duba ga gidajen da suka rushe wallahi sama da gida ɗari da wani abu a garin da magarin duka ruwa ya rushe su to sai dai Allah ubangiji ya mana jagora na kuna agwa mai faci daga nan zantar!" assalamu alaikum radio BOH Hausa mai magana baba ya haladu Mustapha Inuwa murya daga karamar hukumar Daura ta jihar Katsina tarayyar Najeriya daukacin mutanen ƙasa ta jamhuriyar Niger matasa da suke gudanar da jarabawar Bak Bakaloriya Allah ya ba mai rabo sa'a kuma Allah ya sa a kare lafiya Allah kuma ya taimaki matasanmu su samu su ci nan. Kurakuran da ake cewa ana samu ya Allah ka gyara Allah kuma ya taimaka su ci jarabawa a mai magana baba ya haladu Mustapha Inuwa murya daga karamar hukumar daura ta jihar tare da Najeriya. salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na UH barkanmu da warhaka mai magana na William daga ne Niyami a jamhuriyar Nijar. So barka da zagayowar idil gadir wanda babban idi ne a musulunci ko da yake an ɓoyewa al'ummar musulmi wannan babban idin mai kamar yadda Allah yake cewa Allah zai bayyana da addinin shi ko da kafurai ba sa so ko kuma ko da mushrikai ba sa so. So ina ganin wannan zamani zamani ne na imamu hujja shi yasa duka abinda aka boye na mar martaba ko ko matsayi na ahlul baiti musamman ma shugaban wannan tawaga shine imam ali alaihi salam kusan wannan zamani abin zai fito a fili tamkai yanda idan rana ta fito ta hannu ba ya rufe ta to a hakan matsayin ahlul baiti insha Allah a cikin wannan al'umma ya riga ya fito muna fatan da Allah ta'ala ya ba mu sabati Allah kuma ya maimaita mana Allah ya tabbatar da mu akan wannan tafarki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa fatihu ya magana Aliyu Nasarawa Komin Galma muna kira da hukuma a irin yadda sun ga shiga lungu da sako a nan gare mu Komin Galma ana shan ra'ayin talakawa cewa su zuba kuɗi a kama su buhu taki haima an kabi lungu da sako a ja duk buhu ana aika musu akan jikka goma talakawa ko wani kuwa sai da kaji ne wani sai da tiyate ta hace ko wani ma sai da dan abincin da ci ko sabulu ya sai suwa saboda karancin bai da kuɗi da ne samu takin nan akalla an kafa wata biyar da an kai wannan bayani yanzu ko da zuba kuɗi an kai wata uku to talaka talakawa sun yi noman hatsi suna jiran taki ya kamata takin na indan ita hukuma ta sani indan ta yi tattali na dan ta taimaka ma talakawa a nan kwamin galma sun zuba kwalaɗen su dan Allah a ba su takin in ba ba su taki ba yanzu to dole a ba su takin assalamu alaikum wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashen Hausa na BOH suna na Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. A yau na shigo shirin ne domin ku bani dama in yi tsokaci dangance da jarabar share fagen shiga jami'a. Wannan kira ne gare mu iya eh zuwa ga ɗalibai da su tsaya su aji hankalin su kwance su san abin da ya kai su domin gaddama ta kubuce musu malamai kuma haƙƙin su ne na su tsaya su yi adalci domin su ba kowa haƙƙinsa daidai gwargwado daga ƙarshe kuma muna kira ga hukumomi da su tabbatar da sun inganta tsaron da ya dace domin a kammala jaraba cikin lumana na gode sashen hausa na biyo sunana ibrahim haruna mai anguwa bingira buzai jihar tsawa jamhuriyar nijar mazamni ƙasar kamaru gidan radio iran da farko sunana sanusi maɗatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar a yau na shigo wannan fili ne domin in taya ademola adeleke murnar lashe zaben jihar osun karkashin jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ina fatan wannan lashe zaben na gwamnan jihar osun da shi ademola adeleke ya yi allah ubangiji sa hakan ya zama alheri gare shi ga al'ummar najeriya gabaki daya ina fatan za ku tashi lafiya biyu heads ta iran ni ne ta madatai daga nan jihar da magaran bashan huriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa na murya iran mai magana inu inusa makiyayi daga nan jeza jihar da magaran jamhuriyar nijar a nan ni tsokacin da zan yi dangantar da ziyarar da joe biden shugaban kasar amurka ya kai kasa mai tsarki saudiya e da ya ce an dai ya hau zai sama kasar saudiya takunkumi akan kisan da aka ma dan jarida jamar kashogi to kaga abin da ya faɗa kuma yanzu aikata ba shi bane larabawa abin da ya kamata su gane su turawa a kullum abin da za su cimma burinsu suke karewa ba burin larabawa ne wani ba dan a haɗa kan al'umma musulmi ne kullum burinsu ne suke karewa da fatan yan uwa larabawa za su gane gaskiya turawa ba masoyan su bane mai magana in nusa magaji daga jeza jihar da magaran jamhuriyar nijar to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa isoshin rayuwa masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu da kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda ke karantun kwanan littafin mai suna matasan mu wanda marubuciya na Bilal Rabi Zango ta rubuta to kamar duka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. zara ta ce ko dai salman ne zai zo shi yasa kika ki bari ki isha'i dariya salma ta yi ta ce wallahi ba shi ne zai zo ba ai mun yi waya da shi tun ɗazu ya ce mana za su je gwarzo shi da dadin su ina ji ba su dawo ba da wuri ba tun da gashi har yanzu bai kira ni ba ni kuma ba na son na kira sa yana tare da dadi zara ta ce mu je na raka kito fita suka yi suka nufi inda salma ta ajiye motar ta tsaki salma ta yi ta ce dan allah zara kalli wasu saurayi da budurwa can wai lemu take ba su a baki kalli zaman su kamar za ta shige jikinsa dariya zara ta yi ta ce saboda ba hostel kike ba shi yasa amma mun saba ganin abin da yake yafi haka ma salma ta ce da hostel nake kin san allah wata rana sai na yi ma wasu magana zara ta ce aiko zaki kwashi kayan haushi ina fa jami'a ce kowa rayuwar kansa yake yi idan ka gyara kanka idan ka bata kanka salma ta ce to allah ya kyauta mu je ni kada haushi ya kashe ni su gani suke kamar wata burgewa ce ba su san suna wulakanta kansu bane kuma babu saurayin jami'ar da zai gama lalacewa da budurwa kuma ya aure ta wani ma kuna gamawa kenan ya rufe babanki kallon zara ta yi wadda ta mai da hankalinta kan wasu saurayi da budurwa da suke rungume da junansu a cikin duhu salma ta ce me kike kallo ke kuma hannunta zara ta kama tana faɗa ba komai mu je kawai gara ki tafi kada mu mi ta ƙara kiranki salma ta ce wai meye naga duk kin canza zara ta ce ba komai ɗaki na ɗaki na ki nake son komawa Jan ta yi suka yi gaba salma tana wage inda zara take kallo saurin fuske hannunta ta yi tana faɗin ina zuwa zara zara ta ce don allah ki zo mu je na faɗa maki ɗaki zan koma murmushi salma ta yi ta ce dole za ki ce mu je saboda baki so na ga abin da kika gani zara ta ce ni babu abin da na gani salma ta ce aini na gani ko ba salman bane wancan zara ta ce mutumin da baya nan ta ina zai zo makaranta salma ta ce to bari na je na gani ko shi ne idan ba shi bane sai na ba su haƙuri bata jira zara ba ta yi gaba cike da sauri haka zara ta bi bayan ta jiki a sanye cike da tausayin salma gaban salma ya shiga dukan tara tara lokacin da ta karasa wajen kasancewa ya haɗe bakinsa da na budurwar ya sa bata ga fuskokinsu ba matsowa zara ta yi tana fudin dan allah salma ki zo mu tafi ina ruwanki da su a firgice salman ya saki wadda suke tare jin an kira sunan salma minal da ta saki jikinta a jikin salman ba ta aune ba ta ji ta a ƙasa har sai da ta saki yar ƙara saboda zafi domin da ƙarfi salman ya ture ta idanuwan salma kamar za su faɗo saboda tsoro gaba ɗaya jikinta rawa yake ganin wai da gaske salman dinta ne tare da wata suna lalata salman kuwa mutuwar tsaye ya rasa me zai faɗa ma salma hannu biyu ya sa ya dafa kansa zuciyarsa yana faɗin na shiga uku me yake shirin faruwa da ni ne yau ni na san alhakin dadi ne ya kamata a ce na tuba amma na kasa haƙura ba kowa ba ne ya jawo mani sai minar ina zaman zamana ta kira na ashe rabon asiri na ya tuni ne a jira zuciya ya saki da kyar ya jawo kafa ya nufo salma kamar wadda aka zabura ta yi baya da sauri sai a lokacin kuka ya zo mata san bakinta ya yi mata nauyi ta kasa budewa ta yi magana ga wayarta sai kara take yi ko bata duba ba ta san momi ce zara ce ta kamo hannunta tana fudin ki yi hakuri salma mu je ki tafi kin ga da alama momi ce take kiran ki salman ya ce don allah zara ku yi haƙuri ko kallon su zara ba ta yi ba ta ja hannun salma suka bar wajen haka salman ya ci gaba da bin su kamar jela su kamal ne suka karaso wajen ganin salman bai dawo ba cike da mamaki suke kallon su salma jabir ya ce ikon allah yau weekend me ya kawo salma makaranta kuma a irin wannan lokacin kamal ya ce ni ma abin da nake mamaki kenan nura ya ce to kore zara ce ta faɗa mata kamal ya ce da alama dama ina zargin zara ba zai yiwu a ce salman yana da 'yan mata a hostel ba a ce wai zara bata sani ba mu je da alama salma ta kama salman yana wani abun kun san salman kuka sosai salma take yi zara tana jin ta har suka karasa jikin motarta da sauri jabir ya karasa wajen yana faɗin don allah salma ki tsaya na san ba za ki iya tuki cikin wannan yanayin ba gashi yanzu dare yayi zara ta ce don allah jabir ko za ka kai ta gida ni ma na san ba za ta iya kai kanta gida ba Salman ne ya yi saurin matsowa ya ce mu je na kai ta. Tsawa Salma ta buga masa cikin kuka ta ce wallahi idan ka matso kusa da ni Allah ya isa. Bude motar ta yi ta shige tana faɗin gara na tafi idan ma na yi haɗari duk ɗaya ne ba damuwar kowa ba ce. Saurin rike murfin motar Jabir ya ce wallahi Salma ba za ki bar makarantar nan ke kaɗai ba. Za ta yi magana ya sa hannu ya jawo ta ya tura ta bangaren ya dawo. Fuskar ɗaure ya shiga yana faɗin Salman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 madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake yin dubi a cikin al'amura wanda suke faruwa na siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma al'adu a duniya inda muke tattaunawa a kansu ko kuma mu ji ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. adala masu sauraro shirinmu na yau zai yi dubi ne akan ranar gadir ko kuma bukukuwan gadir wa'anda musulmi mabiya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke gudanarwa a kowace shekara a dufaɗin duniya sannan da dubi na musamman yadda bukukuwan suka kasance a bana a ƙasashen duniya daban-daban da farko dai idin gadir ko kuma idin nada aliyu da abi talib alaihi salam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi kwanaki kimani saba'in kafin barinsa duniya tare da umarnin Allah ta'ala a kuma ranar 18 ga watan zulhajji na shekara ta goma bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina rana ce wacce wa'anda ba su amince da zaɓin da Allah ta'ala ya yi wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba suka yi ta ƙoƙarin ɓoye ta a duk tsawon tarihin addinin musulunci sai dai daga lokaci zuwa lokaci sai an ji muryan mabiya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna raya wannan ranar suna kuma tunatar da sauran musulmi wa'anda ba su fahimci al'amarin ba kan cewa ga yadda al'amarin yake. ranar gadir tana da muhimmanci ga musulmi musamman idan muka dubi ayar alkur'ani da ta sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya a wani wuri da ake kira Gadir Hum inda ya gabatar da huduba mai tsawo a gaban sahabansa akalla dubu saba'in ko kuma dubu ɗari da ashirin ko kuma dubu ɗari da hamsin a wasu zantuntukan inda ya daga hannu Aliyu dan Abi Talib alaihi salam ya faɗi cewa duk wanda ni shugabansa ne to Aliyu shugabansa ne ya Allah ka jibinci wanda ya jibance shi ka kuma tabar da wanda ya taɓar da shi. ayar dai tana cewa ya kai manzo ka iya da abin da aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka kuma idan baka aikata ba to baka yadda manzancinsa ba kenan kuma allah yana tsare ka daga mutane lalle ne allah baya shiryar da mutane kafirai cikin suratul ma'ida aya ta 67 anan Allah ta'ala ya umarci manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ya isar da abinda aka umarce shi ya isar idan bai isar ba to bai isar da sakon allah ta'ala gaba ɗaya ba wato da muhimmancinsa idan bai isar da shi kamar ya rusa musuluncin da ya kawo shekaru 23 da suka gabata shine shelantawa al'umma kan cewa aliyu da abi talib alaihissalam shine wasiyinsa magajinsa a bayansa don shine zai kare addinin musulunci da shi da 'ya'yansa daga tawaya da gurbata addinin musuluncin har duniya ta naɗe jim kaɗan bayan ya kammala hudubarsa ya kuma shelanta aliyu da abi talib a matsayin magajinsa khalifansa a bayansa sai allah ta'ala ya saukar da wannan ayan yana cewa a yau na kammala muku addininku kuma na cika ni'imata a kanku kuma na yadda da musulunci ya zama addini a gare ku wannan ayar ta bayyana cewa da ya sanya khalifa da kuma magajin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a bayansa ne addinin musulunci ya cika da shi da ba a yi haka ba to kamar an rusa ayyukan shekaru 23 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi yana yada addinin musulunci a duniya wannan ya nuna cewa limamanci a wajen Allah ta'ala shine zai kare addinin musulunci wanda shine addinin Allah na ƙarshe a bayan ƙasa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine cikamakin annabawa ba wani annabin da zai zo bayansa don haka wa'annan limamai goma sha biyu na farkon su ali salam wanda aka naɗa shi a ranar gadir sannan na ƙarshen su imam mahdi a jalalawa ala farjar sharif wanda zai cika duniya da adalci bayan cikanta da zalunci a ƙarshen zamani su ne za su kare addinin musulunci daga karkata has duniya ta naɗe a wannan ranar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa sahabbansa da suke tare da shi a lokacin suka yi wa ɗan abi talib alaihi bai'a daga ciki hadda khalifa abubakar da kuma umar wa'anda kamar yadda wasu malaman tarihi suka kawo khalifa umar bayan ya yi masa bai'a ya ce masa murna murna gare ka ya dan abi talib ka zama shugabana kuma shugaban duk wani mumini da mumina sai dai abinda ya faru bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana aliyu matsayin shugabanci na zahiri wanda Allah ta'ala ya bashi amma ba wanda ya isa ya kwace na baɗi ne. da haka kuma al'amura suka ci gaba har zuwa shekara kimanin 25 bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallam al'amura suka koma ga masu ita wato aliyu ya karbi khalifanci a bayan kisan da aka yi wa khalifa na uku amma kuma wa'anda ba sa son hakan suka haddasa masa fitinu a cikin al'umma sai da suka jawo shi cikin manya-manyan yaƙe-yaƙe har guda uku kafin su kashe shi a shekara ta arba'in bayan hijira imam ali salam yakan tunatar da al'umma musulmi akan haƙƙinsa da aka kwace bayan manzon allah sallallahu alaihi wa a duk lokacin da ya sami damar yin hakan wani misali daga ciki shine wata rana yana hudubar sallar juma'a sai ya ce wa masallata yau idi biyu sun haɗu a gare ku idin juma'a da kuma idin gadir sa'an nan ya ci gaba da magana akan wannan ranar har ya kai ga inda ya buƙaci dukkanin wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke wurin kuma suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a ranar 18 ga watan Zulhajji a wurin da ake kira Gadir yana faɗa cewa wanda duk ni shugabansa Aliyu shugabansa ne to ya tashi ya ba da shaida kan cewa ya ji hakan a nan take sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka rage kimani talatin ne suka tashi suka ba da shaida kan cewa sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi haka dangane da Aliyu alaihi salam sha biyu daga cikin su sun je yakin Badar sai a lokacin ne Imam Ali alaihi salam ya duba a cikin a cikin masallata sai ya ga wasu sahabban guda uku waɗanda suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa dangane da shi kan wannan al'amarin amma ba su tashi ba sai ya kira su da sunayen su suka tashi ya ce ba su ji cewa manzon Allah ya faɗa haka dangane da shi ba sai ɗaya daga cikinsu ya ce masa ai ya manta sai imam da salam ya ce masa to idan baka manta ba ko kuma kana son ɓoye falala ta ce to Allah ta'ala ya jefe ka da cutar farar kai a kanka ta yadda ba za ka iya rufe shi ba nan take kuma Allah ta'ala ya karbi addu'arsa ya jefa wannan sahabin ta farar kai a kansa. wannan a zamaninsa kenan amma bayan sama dukkanin limamai guda goma sun raya wannan ranar a zamunansu har ila yau an sami wasu dauloli har ila yau an sami wasu dauloli da aka yi na shi'ar ali wanda suka raya wannan ranar a zamunansu akwai fadimawa na masar da arewacin afirka da idrisawa da buwaihiyawa da safawiyawa a nan ƙasar iran duk sun raya wannan ranar amma a zamaninmu wato karni na sha biyar hijira kamariya samuwar juyin juya hali musulunci a nan ƙasar iran tare da jagorancin malaman addini mabiya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa aka kafa daula ta shi'a ta farko a wannan zamanin sannan abin ya haɗu da haɓakar ilimin sadarwa a duniya musamman intanet wanda ya sa a halin yanzu muna iya cewa babu wata ƙasa a duniya a yau wacce sautin gadir bai kai can ba don haka hatta a kasashen yamma wa'anda gwamnatocinsu suke matukar adawa da addinin musulunci amma musulmi a kasashen suna gudanar da bukukuwan gadir a kasashensu duk tare da rashin yawansu saboda irin ƙwarya kwaryan 'yancin da ake da su a wa'annan ƙasashe. don haka a ranar gadir ta bana wato ta shekara ta 1443 hijira kamariya an gudanar da wa'annan bukukuwa a kusan dukkanin kasashen duniya inda ake da mabiya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun raya wannan ranar don tunatar da kawo kansu da kuma sauran musulmi wanda ba sani ba muhimmancin wannan ranar wanda kuma fahimtansa shine ɗaukaka ga addinin musulunci har duniya ta naɗe daga nan muna iya cewa lokaci ya zo a duniya ta yadda duk wanda yake son gaskiya zai iya gane ta zai iya sanin ta. duk wanda yake son sanin abin da ya faru bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai sani ba tare da wani sarki daga cikin sarakuna ko kuma wani malami daga cikin malamai ya ba da fatawan a kashe shi ko kuma a halaka shi ba don haka muna gode wa Allah ta'ala da ya sanya mu cikin wa'anda suke riƙe da shugabancin Ali alaihi salam bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu sauraro a nan za dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Kaiwa ƙasar Siriya hari zai amfani 'yan ta'adda ne kuma zai iya cutar da yankin baki ɗaya. jagoran juyin musulunci na kasar iran ayatullah imamu hamna'i a lokacin ganawarsa shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan a ziyar da ya kawo a nan kasar iran ya faɗi cewa duk wani harin soji kan arewacin kasar siriya kai tsaye zai cutar da kasar turkiya ne da ma yankin baki ɗaya sai dai zai amfani 'yan ta'adda ne kawai haka zalika jagoran ya ji da mahimmancin ƙara yin aiki tare tsakanin ƙasashen biyu musamman a ɓangaren cinikayya kuma da cewa gwamnatin yahudan ne ita ce umar haba'isin haddasa duk wani rarraba tsakanin ƙasashen musulmi ya ce makircin amurka isra'ila ba zai iya dakatar da yunkurin yan gwagwarmaya ba a falasɗinu har ila yau a ganawar tasu jagoran ya bayyana cewa batun yankin falasɗinu shine a sahun gaba a duniyar musulmi ya ce duk da goyon bayan da wasu gwamnatoci suke ba wa gwamnatin isra'ila amma al'ummominsu suna nuna adawa kai tsaye da gwamnatin a nasa a bangaren shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya faɗi cewa Turkiyya tana adawa duk wani takunkumin rashin azashi da aka sanya wa kasar iran kuma tana goyon bayan kasar iran a tattaunawar wadda ake yi na rufe da jajeniyar nukiliya da aka cima matsaya a kai kuma yana karfafa gwiwar kamfanin kasarsa su zuba hannayen jari a kasar iran fitaccen ɗan siyasa nan na kasar niger sunusu jaku ya rasu a jiya litinin a Nijar ana alhinin rasuwar fitaccen dan siyasar kasar Alhaji Sunusu Tambari Jaku wanda Allah ya wa rasuwa a jiya Litinin 18 ga watan Yuli a birnin Yamai na ƙasar Nijar yana ɗan shekaru 82 a duniya. Marigayin na ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasar kasar kuma masanin tattalin arziki inda ya kwashe shekaru goma sha ɗaya a gidan yari. Jaku ya fara gwarmaya tun yana ɗalibi a jamhuriyar Nijar, gwarmayar da ya ci gaba da yi ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ɗaliban Afirka da ke karatu a Faransa. Ya yi kaso da dama sakamakon jajircewarsa domin samar da tsarin dimokuraɗiyya da kuma kare haƙƙin ɗan adam a shekara ta 1970. A cikin shekarun da suka biyo baya Jaku ya rike mukami da dama da suka da ɗan majalisa, minista da kuma ya ba wa shugaban ƙasa shawara. Masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan la kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu a madadin duwa wanda kuka ji su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa